Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku yau kuma za mu yi magana ne akan kyamara ku ta Android duk abin da ku gana yi za ku iya daukan shi da wayar ku ta Android wannan kyamara da kuke kallo zan gaya muku yadda za ku sauke ta ba tare da kun kara lens ba a wayar ku za ku samu hoto mai kala kamar haka kuma mai quality kamar haka a cikin wayar ku ta hannu ku biyo ni a hankali zan yi muku bayani dalla-dalla yadda wannan kyamara take a cikin wannan kyamara za ka iya ɗaukan hoto na rotation da kuma focusing wato salon ɗaukan hoto na 'yan gayu kamar yadda kuke gani kamar haka sannan a cikin wannan kyamara za ku iya ɗaukan hoto wato na time lifing wanda ake ƙara speed na abin hawa ko gajimare da sauransu akwai rotation ɗaukan hoto wanda za ku yi na zagayawa ka gani za ka yi handling ɗin kyamarar ka kamar ba kyamarar waya ba za ka iya yin duk abin da ake da babbar kyamara da wannan kyamara da nake so in ba ku bayani ku biyo mu zan nuna muku yadda za ku sauke ta. to abin da za ka yi a nan shine sai ka je google play store sai ka yi downloadin ɗin Offing camera Offing camera yawwa kaga ga ta nan Offing camera 2019 ga ta nan ta fito to na riga na yi downloading ɗinta shi yasa ta nuna min haka ka duba ta za ga gashi nan a ƙasa ga abubuwan da take yi nan gashi nan sai screenshot sun daddora maka to daga nan ta gani to yanzu abin da za mu yi bari mu shiga kai tsaye cikin open camera ɗin domin tun da riga mai downloadin maga ya za mu seta ta yanzu kana kanta amma za ga babu manual focusing ɗin ba gurin da za ka seta focus ɗin iyakaci zoom ne sai ka taba gefe za ga in ka taba wannan abubuwan guda uku za ga sun fito haka sai ka taba setting sai ka yi ƙasa za ga baka abubuwa kamar haka sai ka je ƙasa za ga kamara api sai ka taba sai ka yi amfani da kamara 2 api sai ka danna ok to idan ya nuna ma waɗannan abubuwan daga nan sai ka taba wannan m ɗin kenan, ga focusing ɗinka ya fito za ka iya saita shi yadda kake so ka zuƙo shi ko kai bayar da shi ko ma da yaya ne gashi nan idan ka tura shi gaba focusing ɗin to hoton da yake kusa da kai shine mai kyau za ka iya ɗan taɓa tsakiya saboda ya fitar ma da hoton sosai abin da yake baya kuma zai blurring ɗinsa idan kuma ka jawo shi baya ka cire fokasin ɗin nan kuma gefe akwai zooming wanda za ka yi na hoto da sauransu to idan allah ya kai mun dawo a cikin ta ɗin za mu sake nuna muku kuma yadda za ku yi time lafin da ita wannan eh, kyamara mun gode da goyon bayan da kuke bamu. mu you